وجاءت لله الله هذه جهاده المسلمين اللهم فصل وسلم وزد وبارك وعنهم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد بعد الله فلا يكاد يمر يوم حتى نسمع ونشاهد مآسى مهزنة وأخبارا مفجعة قالت الصغير والكبير والعالم والجاهل والرجال والنساء وجعلت الحليم منا حيران لا يدري ماذا حدث ولم يحدث كل هذا في عالمنا المتحضر ماديا الساجد أخلاقيا وروحيا وقد يفسر لنا هذا الأمر ما جاء عنه النبي صلى الله عليه وسلم من التهذيب مما يكون في آخر الزمان من فتن وما يجب على المسلم فعله لينجو بدينه ونفسه منها ففي آخر الزمان ونحن في آخره يكون المتمسكون بالإسلام الآمنون به كليلين غرباء بين الناس قال عبد الرحمن بن شيبة أنه سمع النبي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بدأ الإسلام قريبا ثم يقول قريبا كما بدأ فطوبى للغرباء قيل يا رسول الله ومن الغرباء قال الذين يصلحون إذا قتل الناس رواه أحمد طوبى للغرباء جملة تحمل على الخبر فيكون المعنى أنهم قد طابوا وأن الله اختار لهم طوبى وهو إما مقام في الجنة أو منزلة عظيمة عند الله أو تؤمل على أنها دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاءه مستجاب فقد دعا لهم بأن يقيمهم بأن يقيم ما هم فيه من أمور الدنيا وأن ينالوا تلك المنزلة العالية في الجنة يوم القيامة وفي آخر الزمان ونحن في آخره تنقلب الموازين وتتبدل الحقائق في أعين الناس فعن أم سلمة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي على الناس زمان يكذب فيه الصالح ويصدق فيه الكاذب ويخون فيه الأمين ويؤتمن فيه الخون ويشهد فيه المرء وإن لم يستشهد ويحلف المرء وإن لم يستحلف ويكون أسعد الناس في الدنيا لكعب لكعب لا يؤمن بالله ورسوله رواه الطبراني في آخر الزمان ونحن لا نشك في آخره فتن قوية شديدة مظلمة يضيق فيها الدين والخلق والمال والإنسانية بسبب حب الدنيا والصراخ عليها إلا من رحم الله اللهم اجعلنا منه فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنة كقطع الليل المظلم إلى آخر الحديث رواه أحمد وشبع الفتن بالليل المظلم في انتشارها وشمولها حيث يتعرض لها كل الناس ولا ينجو منها إلا من إلا من أصمه الله وذلك من كثرة الشهوات والمغريات وسهولة الوصول إليها وكثرة الداعين لها وكثرة أعداء الإسلام والمتربصين به وشدة, وشدة مكرهم وكيدهم للإسلام والمسلمين مما يجعل الثبات في هذه الأيام على ترك هذه الفتن والابتعاد عنها ثوابه أعظم مما يتخيل يتخيله الإنسان فإذا ثبت الشاب والفتاة المسلم والمسلمة وقبض على دينه بقوة كان له أجر عظيم مثل أجر خمسين رجلا من الصحابة كما جاء عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن من ورائكم أيام الصبر فيهن مثل مثل القبض على الجمع للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملهم وما في رواية قيل يا رسول الله أجر خمسين منا أو منهم قال بل أجر خمسين منكم قال الترمذي هذا حديث حسن غريب وصححه أيضا الحاكم ووافقه الظهر والمخرج من هذه الفتن فالمخرج من هذه الفتن الصبر على دين الله تعالى ورسل التوكل عليه مهما صعب الأمر واشتد الخمر قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن صبرنا على التمسك بالقرآن والسنة وأخبرنا من النبل فيهما والالتزام إليهما في كل شؤوننا لا يضرنا كيد الكائدين ولا ظلم الظالمين ولا عدوان المعتدين وأهم شيئا ألا نضر في ديننا واعتقادنا وإسلامنا وتوادينا والتزامنا شرع ربنا سبحانه وتعالى وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم ويعين على الصبر الصحبة الصالحة فإذا تبدا المسلم بكون صالحين على شاكلته أخلاقهم كأخلاقه واهتماماتهم كاهتمامه وغايتهم كغايته شعر معروف بالأمس وزال عنه بعض ما يعاني من الأسى والحزن والكرب وقد وردت الأحاديث النبوية أن فتن آخر الزمان هي الأشد حيث تكون كل فتنة أشد من من التي قبلها وقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشراء الساعة ظهور الفتن العظيمة التي يلتبس الحق بالباطل حتى تزلزل الإيمان فيصبح الرجل مؤمنا ويمسي كاجرا ويمسي مؤمنا ويصبح كاجرا كلما بعد فتنة قال هذه مهلكتي ثم تنكشف ويظهر غيرها فيقول هذه هذه ولا تزال الفتن تظهر في الناس إلى أن تقوم الساعة وكثرة ظهور الفتن بأنواعها هي من أشراف الساعة التي بدأت تستمر في هذا الزمان وأصبح الأمر معاصا بأنواع الفتن منها فتنة فتنة النذر الحرام من خلال ما يعرض في القنوات الفضائية والمجلات ومواقع الإنترنت وما يتناقله الناس من صور ومقاطع الجيل والمحرمة عبر الحواسب والحواسب وغيرها وفي المال الحرام كأموال الربا والرشاوي وبيع البضائع والملابس المحرمة فأكل المال الحرام لا يستجيب الله دعاءه وفتنة اللباس الحرام سواء أمن الرجال أو أو النساء وكثرة وقوف الناس في الفتن حتى يصير متجنبها والحارب منها غريبا بين الناس وعن أم مالك البعضية قالت ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها قال قلت قلت يا رسول الله من خير الناس فيها قال رجل في ماشية يؤدي حقها ويعبد ربه ورجل آخذ برأس فرده يخيف العدو ويخوفونه حديث حسن سنة الترمذي غفر بها رواه مسلم اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اجعلنا لك ذاكرين شاكرين اليك منيبين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين alaihi wasallam muna cikin wani lokaci mai wahala kwarai da gaske kullum mutum idan ya duba ƙa'idojin addini da yadda rayuwar musulmi ta juya zai kasance cikin bakin ciki da labarai na ba na tashin hankali da kullum ka buɗe da social media ba da gani na cikin ciki da abubuwan da suke faruwa wanda zuciya ta ba ta iya ɗauka ba wannan musiba ba ta bar yaro ba ba ta bar babba ba ba ta bar malami ba ba ta bar jahili ba ba ta bar maza ba ba ta bar mata ba wanda allah ya ba shi juriya na hakuri daga cikin mutum ya zama cikin imuwa bai ma san me zai faru ba bai san me yake faruwa ba a wannan duniya ta mutu wannan lokaci Kwasuwar ɗabi'u na kyawawa na musulunci wato ɗabi'u musulunci da aflarak na islama kullum ƙara rujewa suke yi kamar yadda hadisan annabi muhammad suka fassara mana abinda zai faru a ƙarshen zamani duniya ta kusan arewa da abin da ya wajaba a kan musulmi ya aikata don ya kuta da addininsa da rayuwarsa a cikin ƙarshen zamani dole kuma mun sani a yanzu na cikin ƙarshen zamani ko da mun ko mun so wanda suke riko da addini a wannan lokaci masu yin aiki da addini kalili kaɗan ne suna zama baki a tsakanin mutane hadisi ya gudu da abdurrahman dan shaiba yace kunnuwan da ya ji annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana cewa musulunci ya fara bako haka zai koma bako kamar yadda ya fara amma aljanna ta yi daɗi ga waɗanda suka zama baki cikin addini a tabbatar ruwa da suka tambaye shi suwa yin baki na manzon Allah sai ce su ne waɗanda suke gyara komai yayin da mutane suka lalace imam ahmad ya rubuta wannan hadisi annabi yace ku ya gurba wannan jumla ce da ake tura ta akan labari ma'ana sai ta kasance lalle su kan sun ji daɗi Allah ya zaɓe su ko kuma duba ɗin nan ta zama wannan ƙari ne ko wani matsayi a cikin aljanna da Allah zai ba su ko kuma addu'a ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake musu wanda addu'a ta karɓaɓɓiya ce hakika annabi ya musu addu'a cewa Allah ya sa al'amuran su na duniya ya daɗi sannan kuma lahiyar su kyakkyawa kuma su samu wannan matsaya a cikin aljanna ranar alkiyama yana da cikin abin ban mamaki ko takaici da yake faruwa a ƙarshen zamani dukkan ma'aunayya sun cancanta dukkan ababen da suka zama hakika idanun mutane sun juya umu salma ta ce ta ji annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce yana cewa yana zuwa ga mutane karshen zamani wani lokaci zai zo musu da mutumin da zai faɗi gaskiya mutane su ta shi ba ruwansu da gaskiyarsa wanda ya tashi ya sheka musu ƙarya shi za su gaskata saboda abin wanda ya zama amintacce shi za a ha'inta saboda baya da komai wanda ya zama kariyin shi za a Amurka da shi saboda abin hannunsa mutum zai shaida ba a nemi ya shaida ba zai rantse ba a nemi rantse ba wanda zai fi kowa jin daɗin duniya a wannan lokaci manzon ce dan tiri dan tiri wanda bai imani da Allah ba bai imani da manzon ba wani hadisi mu Tabarani ya rawaito shi yana da cikin abin da zai faru ƙarshen zamani ba ma shakka muna ƙarshen zamani fitina mai ƙarfi mai tsanani mai duhu addini zai tozar da hala kyawawan halaye za su ɗaiɗaita mabayin mutum zai koma kamar dabbanci ba saboda komai ba saboda son duniya da kuma yin faɗa a kan illa ba rahimar lafiya wani amma ya ci allah ta farka suna shi wani za ka yi ya hurairata Allah ya ƙara yarda da shi yace ya ce da annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi yana cewa ku yi rigigeniyar ayyukan alkhairi kafin wata fitina kamar yankin duhun dare sai wanda Allah ya kwatanta wannan fitina da yankin duhun dare wajen wanda da kamar da duhun dare yake ɗaiɗaita yanzu da duniya kamar wannan fitinar take lullube duniya yayin da take jira ga kowa da kowa ba malamai ba jahilai ba ne kuta daga ita sun wanda Allah ya kai me yake kawo wannan fitina shine yawaitar ababen sha'awa da ababen rukarwa da kuma sauƙin zuwa gare su wato duk wani abu na rukarwa duk wani abu na sha'awa yana da sauki ta kaɗe shi ba sai ka sha wahala da yawan masu kira a kan alalace duk wanda ya halarci shekaru al-bari da suka wuce a kasar nan idan an ce da shi akwai lokacin da zai zo a zauna a gari kamar bauchi ko kano ko zariya a ce an ɗaura auren wane da wane mace a wurin a ce an zauna an ɗaura auren mace da mace mace ta auri mace duk wanda ya halarci shekaru arba'in ko hamsin zai tsaye da wannan zai ce ba zai faru a najeriya in ma zai faru a najeriya zai ce ba zai faru a kasashen mu na arewa ba mutum zai musanta wannan amma yau so nawa ake yi so nawa ake yi so nawa yake faruwa me yin wannan yana ikirarin cewa yana da yanki ya yi abin da ransa yake so amma ubangiji da ya halice shi shi ba shi da yanci ha hana abin da yake so ha amma shi yana da yanci ya yi da yadda yake so idan an yi magana ya ce ana cikin dimokuraɗiyya ne dimokuraɗiyya ta ba wa kowa dama ya yi abin da yake so kan kuwa musulmi yaya allah zai bar al'ummar da irin wannan abin yake faruwa a cikin da ta zauna jiya wallahi ba zai yi ba namiji a wurin yana amsa sunan musulmi mai auren wanda aka aura shi ma musulmi ne mace ta auri mace tana amsa sunan musulunci wacce ta aura ma musulma ce waɗanda za su halarci wurin musulmai ne a yi wannan a garin musulmi da shugabanninmu da komai kuma irin wannan baɗalar tana faruwa yau wannan baɗalar ta da baɗalar mako tana yawaitar cin al'ummar musulmi dole ne malamai da limamai da ɗaliban ilimi masu karantarwa a makarantu wala su sa ido gayar sa ido irin abubuwan da yake zuwa kan yana faruwa a cikin makarantu babu kyau kuma ba su da sha'awar kuma da ya'yan da musulmi babu musiba irin yara ƙanana su koyi bina babu musiba irin yara ƙanana su koyi luwadi duk lokacin da aka ce yara ƙanana su saba da luwadi yara ƙanana su saba da zina to ku saurari babban bala'i da musiba a gaba Allah ya tsare ba mu shakka waɗannan abubuwa suna faruwa na na na na na na na waɗanda ba su da daɗin ji ba su da daɗin faɗa me yasa malamai suka ce saboda sauƙin al'amuran wusuli wato hanyoyin sadarwa suna da sauƙi a wannan lokaci da kuma ganin makircin mafiya addini da kaidinsu ga musulunci da musulmi wanda yake sanya tabbata a kan addini a irin waɗannan kwanaki za ka a cikin musifa da nisanta sunan kama terrorist duk lokacin da aka fi gana kira zuwa ga addini wanda yake kirarin musulunci saboda biyan bukatarsa ta duniya zai kira ka kai terrorist ne saboda ne saboda yana so a bashi ya yi baɗanarsa ko ɗan mulkin zai tabbata ila ya haɗa kai da waɗansu kafirai wanda ke ganin haka kai da su zai sa mulki ya tabbata a hannunsa to zai iya da duk wata boka ta musulunci zai iya ba da kowace irin dama ta baɗala a yi ba don komai ba don ya tabbata kan kujerarsa Allah ya tsawo saboda haka ne tantar irin waɗannan ladarsu yana da girma a ƙarshen zamani idan har aka samu wani matashi ko wata matashiya musulma suka yi riko da su da ƙarfi to ladarsu in ji manzon Allah kamar ladan mutum hamsin daga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abi sa da mutum kushani yace lalle ku sani inna min wa lalle yace manzon Allah yace ku sani a gaban ku nan gaba akwai wajen surare ku na hakuri a cikin wanda ya rubo da addini kamar wanda ya ɗauki garwa shi mutane shi a wanda zai aiki da tsarin addini da dokokin addini sai samu ladan mutum hamsin waɗanda suka yi aiki da karantarwar musulunci sai ya ƙara yake ya rasu lalla ladan mutum hamsin daga cikinsu ko daga cikinmu sai maza Allah ce ladan mutum hamsin daga cikin saboda lalace wa duniya a wancan lokaci wani hadisi imam mutum da ya rasu shi imam hakim na inganta hadisi kuma wa imam zahari ya rabuwa a ƙarshe to menene mafita daga irin waɗannan fitintunu daga cikin kaɗan da cikin abin da ke sa mutum ya samu wani a irin wannan lokaci shi ne yin makuri a kan addinin Allah da kyakkyawan tawakkali duk yadda al'amari ya yi tsanani duk yadda hatsari suka tsananta ka zama kana da haƙuri a kan addini duk yadda talauci ya yi tsanani duk yadda wasu al'amura suka gagara samuwa gare ka ka yi haƙuri ka yi dogaro ga Allah Allah yana cewa in tasiru wa tattaqu la yadurukum kayduhum shay'a idan kuka hankuli kuka kiyaye dokokin Allah ne su ba zai shigar da ku komai ba lalle in kuka hankuli wajen rubo da alqur'ani da sunnar annabi Muhammad muka yawaita da cikin alqur'ani muka yawaita dangana kan da da hukuncin alkur'ani a cikin al'amuran to kai mun kai shi da wani mana komai ba zalunci masu zalunci da ƙirƙirar iyakar masu ƙirƙirewa mafi muhimmanci kowane abu ya ko muhimmanci shi ne karka yadda a cuce ka shi addinin ka kar a cuce ka ga aƙidar ka kar a cuce ka shi musulunci ka kar a cutar da kai wajen sawabi wato wajen tabbata a kan gaskiya da dindar shari'ar musulunci da tsayawa da sunan annabi muhammad da shi ne manzon Allah ka nemi taimako da hakuri da zama da mutane kirki shi ma yana taimakawa shi ne abu na uku malamai suka ce a suhuwatu saniya ka samu abokanai na kwarai waɗanda addini ya dame su kullum ka zauna cikin su za a yi tashin addini za a tashi za a fara da addini za a tashi akan addini to wannan zama cikin mutanen kirki yana taimakawa mutum wajen kuɓucewa waɗannan musibu na zamani ana kuɓutar da mu. Gidayen da musulmi ya kulla alaƙa da ɗan uwan da mutane kirki Har da ya zama irin nasu ɗabi'un da ya zama irin ɗabi'unsu abin da ya ba a gaba zama irin su shi suka sa a gaba manufar da irin tasu yana ji lallai duk lokacin da ya shiga cikin mutanen kirki zai zama nutsuwa duk wani abu na ɗalɗal zai bushe nuna saboda ya shigo cikin mutanen kirki to bakin ciki da mummunan zama da bakin ciki da damuwa zai kwanci masa ya zo shi hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama annabi yana cewa fitintun da su zamani suna da tsanani suna da tsanani kowace fitina wacce ta faru yau to wacce za ta faru gobe matashi yau tsanani wacce za ta faru shi kuma matashi ta gobe tsanani wacce za ta faru za ta kuma tashi ta ainihin shekarar da wato abin nan tsanani haka al'amarin zai kasance kullum idan fitina ta abu kuna ta kokari na na kuma bayan ta sai wacce za ta fi da ɗaukaka ta fi da zafala'i ta fi da musiba sai ta zo har ma dai ta kai ga يلتمس الحق بالباطل وتقرنا تشد إلى الكتيا هل إيمان ما إيمان يجلسها وكما رأيك لي إذا النبي محمد

sai da shi ashe wannan fitinar halaka ta haɗi idan ta kushe wata kuma ta bayyana sai ce wannan ce za ta halaka ne wannan ce za ta halaka ne fitintunan ba za su kushe ba suna bayyana a tsakanin mutane har alkiyama ta tsaya in ji annabi muhammad sau da haka in za ka tashi ka dage da tarbiyyar yaranka ka tsayu a kan abin da ka san wajibi ne a kanka da iyalinka ka tabbata ba ka ba ta damar lalace lalata maka da 'ya'ya ba ba ta haɗa gaba tsakanin ƴaƴanka da ka haifa ba tsakanin ƴaƴan wancan ake da wannan ake dole ka tsaya da tarbiyya kafin al'amari ya wuce in ka bar mace ka sa mata idanu ita ba ruwanta ƴaƴan da su zai wanda ta haifa wanda kai ka haifa ko da kishiyar ko ta ko ta same ka da ƴaƴan a wurin da su ba ƴaƴan ka wani wanda ta haifa su ne ƴaƴan ne to idan ka sa mata ido haka ba kana ganin wannan suna da ke ba. Ka ta faru a cikin gidanka ko ba yadda za yi kanji ta Allah ya yawan bayyanar waɗannan fitoni da nau'o'insu yana da cikin da shi da kyama waɗanda suke bayyana a wani zamani al'amarin yana zama ya kewaye kowane ɓangare na ɗaya daga cikin waɗannan fitonu akwai yawan kallon haram yawan da kallon haram cikin wannan a menene sunan shi da muke sakawa cikin gidajen mu na sunlight wannan sunlight ne da muke sakawa yanzu haka inda kawai tun mun fito mun bar su a gidaje kuma ƴaƴan mu da matan mu da suka buɗe suna kallo kuma babu irin ba'alar da ba a nuna jama'a haka ne ko ba haka waye so da kuɗinsa kai ne ka so ka kawo ka girka shi kuma duk mahalar da ake yi da kama gaugaci saboda haka yawai da kallon laifi sai ka ga yaro kankani wanda bai kamata ake ya san wani abu ba amma saboda abin da yake kallo a san jiye in ka ji magana da za ka mutuwa bakin shi babu ke sai ta ba da intanet abin da yake faruwa ta intanet da abin da ake shiro mana shi na hotuna da bidiyo na haramci da wannan ne london duk daga cikin abin da yake ƙara da tarbiyya ba mu da irin wannan abubuwa su ne mawasala ta wannan zamani da kuma abin da yake kawo dukiya ta haramu kamar cin riba da rashawa yanzu ka ce kana neman aiki ba wani ana samun aiki ta amma kana zuwa zai ce lokacin sadarar wata uku ba ba za ka bane ko kuma abin da za a dinga bata kawai dubu goma goma kawai ka hau mota ka zo wani amma za a yi wata uku ba za a baka ba ka yarda sai da sai ka yi zuwa kana son aiki sai su maka kudin nan da za ka biya ba na shawa ba ce kudin nema maka aiki ne yawan hannun da ba shi don za ka kasa shi ne ka kwallo kudin shi aikin da za ka yi ko aikin da kuke rashawa ce rashawa kuma Allah ya tsine ma wanda ya bayar Allah ya tsine ma wanda ya karɓa wanda ma ya yi kira a tsakanin kuka ta na shawar shi ma ke nan ne da ya annabi muhammadu to kaga hanyar da za ka karko za ka yi aiki ka samu halaliyar da za ka ce da iyalanka ila a cikin aikin za ka yi aure da wannan salarar za ka yi aure da wannan salarar za ka biya wa ayyukan da kuɗin makaranta amma kan ka shiga Allah ya ce ka kafin ka fara aiki da tsinuwar manzan Allah da ta mala'iku da ta bayan Allah kanka ga yamin yadda za a yi karshe lafiya duk wanda zai iya samu wata hanya zai ba da aiki yadda sai an ba shi kuɗi sannan ka ya ba ka aiki wannan kuɗin da ya karɓa haramun ne haramun ne nuna tsinuwar Allah da ta manzan Allah da tsinuwar mala'ikun Allah yana kansa shi ne ya karɓa idan kai kuma ba ka da abin yi dole ne sai kai wannan aiki ka bayar to tsinuwar da za a yi da ta kai sai a kan ta gudanar Allah ya kare saboda haka dukiya haram da sayar da kayayyaki da tufafi na haramu. da cin haramu ɗin wanda cin haramu yana hana Allah ya karbi addu'ar musulmi da fitina ta riba tufafi da yayan da suke sawa mata da maza akwai tufafi da zaka ga suna sawa da yanzu bai halarta a ce wannan ƙarƙar musulma ce ta yi shiga daga gidansu ta fito kai da ka ga wannan shigar ka san shiga ce ta ba'ala amma ka ke da dukkan musulmi ba wanda zai yi maka magana ya ce ke wannan shiga da kai ta zaɓa wa wakarin sarwar addini ba wani kuma ita tana ganin wannan shiga shi ne burgewa gare ta to ku gaya mun da za a zauna lafiya da irin wannan ana saba wa Allah kamar yadda maza Allah ya ce lokacin da wani Isra'ila suka fara lalacewa dalilin da na kashe ya shiga cikin wani Isra'il shi ne mutum zai zo kai laifi yau ya maka wa'azi amma kuma wani zai hana ya ci abinci da kai ba ba zai hana sha abin sha da kai ba ba zai hana ku zauna wuri guda ku hira ba lokacin da Allah ya haka buka ko shi ne sai Allah ya yi buka ko sai shi buga ku sai Allah ya ce ku ba amma sai saboda haka yawan ba a wace wannan bidiyu ana da ta wanda ya tsere wannan bidiyu ya wuce su sai da muka ba ko a shi mutane kuma malik al-mahdi ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci fitina na kusan dole mana da rika sai ya siya ya Allah waye muke a kai da mutane a cikin wajen fitina sai ya ce mutumin da yake fitar da da jeji yana ba da haƙƙin dabbobin da Allah ya bashi yana bauta wa Allah yana rike da ainihin da zamu dole sa don yaki yana tsoron makiya su ma suna tsoron shi da wannan shi ne fa alkai a wannan lokaci da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam اللهم اجعلنا من الفتن اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الكفر والكافرين ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم انصر من وجل الاسلام والمسلمين اللهم اعز من وجل الاسلام وحب الله الدين